بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجري له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم a karatunmu na wannan littafi al'adurumiya da izinin Allah ta'ala a wannan safiya ta laraba goma ga watan jimadul ula a wannan shekara ta 1432 da goma sha ga watan afrilu shekara ta 2011 miladiya za mu shiga sabon babi babul af'al al'af'al jam'i ne na alfi'il alfi'il kuma shine mai aiki da larabcin malaman na haufa eh? da larabcin malaman na hau mai suke kira da fili? kalimatin ta dulu ala ma'ana fi nafsiha muqtari na tambi zaman kalimatun ta dulu ala ma'ana fi nafsiha kalma ce da take nuna ma'ana a karan kanta ko da ba a haɗa ta da wata kalmar ba muqtari na tambi zaman wacce yake ma'ana tana kunshe da zamani ko dai zamanin da ya shuɗe ko zamanin da ake ciki ko zamanin da zai zo nan gaba wannan shi ake kira da fi'ili to yanzu malam ya yi babu su da guda domin mana bayani filla filla daki daki a kan abin da ya shafi fi'ili shi ya sa ya ce babul af'al babin da zai yi magana kan fi'ili ayyuka kenan a matashin farko sai mana ya ce mana al’af’alu salasa madin wa mudari'un wa amr daraba wa yadribu wa durib falmadi maftuhu akhiri abada wal amru majzumun abada walmudari'u ma kana fi awwalihi ihda zawa’id al’arba ya jama’uha ƙauluk a nait وهو مرفوع أبدا حتى يدخل عليه ناصب أو جازم فالنواصب عشرة وهي أن ولن وإذا وكي ولام كي ولام الجحود وحتى والجواب بالفاء والواو وأو والجوازم ثمانية عشر وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء wa in wa ma wa man wa mahma wa izma wa ayyu wa mata wa ayyana wa aina wa anna wa haifuma wa fi shi'ri khasa mana yace al af'alu thalatha fi lura da zamani sun kasu kashi uku madin akwai fi'ilu madin fi'ilin da ke nuna abin da ya shuɗe kun gane ko lafazin ya dullu ala wuqo'il amal fi zamani madi abin da ya nuna ya huce misali ka ce ja'a in ka fasara da hausa zaka ce ya zo eh to kako ya zo kana ba da labarin abin da ya huce ne ya ji ufa yana zuwa sai ji ufa gani madin ya ce akwai fi'ili madi fi'ili madi kuma shine fi'ilin da ke nuna abin da ya shuɗe wa mudari'un da fi'ili mudari'i shine abin da ke nuna abin da yake faruwa yanzu nan wa amrun da kuma fi'ilin da ke nuna ba da umarni yi kaza nahau ga misalin kowane ɗaya daga cikin ukun nan daraba ya doka ya doka ya buga ya dukka kaga daraba ya yi kaza wanda yake abin da ya riga ya shuɗi ne ya duribu yana duka abin da yake a yanzu kenan wadrib da kimana kaga nan ba da umarni ne to idan ka kallaci ƙarshen kowanne fi'ilin nan guda ɗayan ukun nan tun da daman tun a matashi ya farko suna nuna mana abin da ya shafi na hau shine abin da ya shafi ƙarshen kalma wasali na ƙarshen kalma wannan fi'ilai guda uku harafin da ke ƙarshen su shine ba'un kun shiru in ka ce ba, ba'un me take da shi fataha buribu rufa burib sukun kun gano wannan to kun ga wannan shine abin da yake al'irabi kenan don mu awamil al-dakhila alaihi sai cancanza to yanzu tunda daraba fili madi ne yana nuna mana abin da ya shuɗe wa yadribu fili ne mudari da ke nuna mana abin da yake faruwa yanzu wadrib shi kuma filin da ke ba da umarni yi kaza sai ke ne yake ɗauke da saƙon falmadi maftuhul akhiri abadan saboda haka kenan in muka fahimci wannan fi'li madi karshen shi fataha yake da ita har abada eh domin daraba fataha ce aha kataba qara'a jalasa fahama fahama ko fahima fahama ya fahamu fahama ne ko domin fi'ilin shi yana da harafin tsakiya من حروف الحلق إن ينبون فتح يفتح كينا وزن فعل يفعل اها شريبة إيه شريبة كسر إيه رفع سلم ونقدون نام قال كان أصبح أمسى إيه أمسك a gane ko amsa ka ne ai abin nan yake cewa ai filin masaka yamsaku masaka amsaka ne yimsiku ko ta masaka yimsiku ta masak bi hablillah tabi'ul huda fal madi maftuhul akhiri abadan fili madi karhen shi yana da fataha ne har abada wannan eh haka ne ko kuwa akwai istidrak domin kataba ina harafin ƙarshe ba'un kaga yana da fataha katabu fa ba'un din me take da ita damma kuma ne ya ce maftuhal akhiri abadan zaka ce maftuhal akhiri ne abadan idza lam yattasil bihi shay ko amma idza tasalat bihi wawul jama'a fayubna ala dhammi aw tasalat bihi nunin niswa fayubuna ala sukun hmm? eh kana fada kana jin tsoro to ba mun ce nunin niswa ba sai ta wakilci sauran dama'irin rafa'il bariza kenan yi saboda haka yanzu mun san wannan ka'idar annahu kenan muddin fi'li madi ne mafto kar ka zo ka rubuta katabu waka kana nufin kataba kaga ko katabi shi ya rubuta kuma yana so i wasali eh. wal amru fi'ilul amri majzumun abadan ce majzum ne har abada a wannan nuskar da ke hannuna sai malami ya mai istidrak yace ƙaulu abin da yake da yace da yace wal amru majzumun abada hadha ala mazhabul kufiyin wannan kamfa malam ya tafi akan mazhabar kufa ne shi wannan malam kenan al'ajurrum kenan an kullu shi sai yake cewa al eh mun ce al-khaftu yaran malaman nahawun kufa ne aljarru kuma yaran malaman nahawun basra yace hadha ala mazhabul kufiyin wato kenan ma yanzu nahawun mazhaba mazhaba ne wa huwa indahum majzumun su a wurin malaman nahawun basara a kufa fili madi majzumun ne bilamil amril muqaddara da lamul amr filil amri majzumun ne da lamul amri wacce ake kaddarawa saboda haka da ya ce wadrib din yana nufin litadrib wa huwa qaul marjuh wannan wannan magana ce kuma da bata kai labari ba magana ce da bata kai gacci ba eh, a anahun fa kenan kaga ana tarjihi warrajihu abin da yake daidai in ji malam ma zaba ilayil basriyuna shine abin da malaman nahawun basara suka tafi a akai anna fi'il al-amri mabaniyun cewar fi'il al-amri mabaniyun ne ala ma yujzamu bihi mudari'uhu akan abin da ake ma mudari'in sa jazama sai zama mabaniyin ba majzum ba domin ka ce majzum al-jazmu alamat al-i'rab ce eh abin nan kuma bina'u kuma alamatul bina'i ne malam da ya ce wa hadha huwal mashhur wani shine abin da ya shahara alhamdulillah da ya ce wal amru majzumun abadan dinnan akwai dan ta cewa akai wal mudari'u sai na uku fili mudari ma kana fi awwalihi ihda az-zawaid al-arba to shine fa fi'ilin da yake a farkon shi akwai ɗaya daga cikin harufan nan da aka ƙara guda uku guda hudu ɗayan harufa da aka ƙara guda hudu su waɗannan harufan guda hudu da aka ƙara ya jima'u ha faɗinka da kai ka ce anaitu ya tara maka so domin anaitu harfa ne harafi na farko wace alfin wanda ya ce alfin ya daga hannu aha alhamza na biyu nunun na uku ya'un na hudu ta'un to waɗannan harufa guda hudu su ne idan fi'ili ya fara da su yana shinshina cewar wannan fi'ilin mudari'i ne su ne har hurufin mudari'a guda hudu mun gane ko anaitu mu ɗauki fa'ala fili wani fili ne madin to in gana so ka dawo da shi fi'ilin mudari sai ka ce eh na farko af'alu kaga saboda me ya zama fi'il mudari saboda alhamza ka kara mai wannan alhamzar sai zama af'alu ina aikatawa a karkan shi za ka kawo azhabu ajlisu aqra'u akulu kulura akulu eh saboda akala wannan hamza ta mece ce ta asali ce yanzu kuma kana da hamza ta me ta mudari'i ka hada hamza guda no kenan biyu to kuma fa'ala wannan harafin farko ba shi ne harafin farko anan ba da ka ce af'alu me kaima wannan harafi na biyu sukun azhabu me kaima ajlisu to ashe ma wannan ita ma wannan alhamzar za ka mata sukun sai ka ce a kina a kulu eh a kulu kun fahimci wannan da ke ko to tun da alhamza guda biyu sun haɗu sai ta zama badal kenan sai ba da haka ta zama hamza to badal sai ka ce kulu mhm. af'alu aqra'u da sauransu yawwa sai mai kuma sai ya unko anai sai nunu an naf'ala fi amwalina aga naf'alu naqra'u nazhabu najlisu naktubu sai mai kuma nashribu sai ya'un يفعل يذهب يقرأ يلد سيمي كما تفعل تذهب أه. تقرأ تأكل تشرب كوكو كون iya cewa tashrabu eh an saba da cewar sharaba nam to da na harufa guda hudu da alhamza da nunun da ya'un da ta'un wannan sako suke isarwa suna zama da fi'ili ya zama mudari'i ɗaya kenan abu na biyu akwai ina ake amfani da su kawai tun da hurufin mudari'a ne a'a idan gana so ka ba da labari a kanka kai da kake magana sai kai amfani da alhamza kai da kake magana ko mace kake kowa ko namiji sai ka ce azhabu ina tafiya aqra'u ina zama shine amfanin alhamza kenan tana isar da sako ne na wanda yake magana din ita kuma nunun tana isar da sako ne na jama'a naf'alu muna yi nazhabu muna tafiya naqra'u muna karantawa gashi nan eh نأكل نحكم ya'un kuma tana ba da saƙo ne ga mutum na mutum na nawa mutum na uku ai kaga akwai mutum na farko mutum na farko shine wanda yake magana mutum na biyu wanda ake magana da shi mutum na uku wanda ake ba da labari a kan shi ya fa'alu yana yi yana aikatawa kana ban labarin wani yana kaza ya ƙara'u yana karantawa taraktuhu ya al-ƙur'an na bashi yana karanta wato da ka tambaya aina zaid sai na ce taraktuhu ya al-ƙur'an misali ya zahabu ya kulu ya tubu wannan kenan taf'alu ita kuma shi kuma wannan tana isar da saƙon kana ba da labari ne ga macen da ba ta nan eh kaga ga namijin da baya nan sai ka sa ya'un ga macen da ba ta nan sai ka sa ta'un kun lura da wannan da kyau ko macen da ba ta nan sai ka sa wannan aina zainab ta ƙara'u ba za ka ce ya ƙara'u ba sai ka sa ta ƙara'u ko ta jilisu ko taktubu ko ta shiribu ko ta tasilu da sauransu wajihi na farko kenan na me na ta'un ku lura da bambancin nan da kyau in macen kana magana ita baki da baki sai ka sa ulmu khataba taf'alina eh tunda kana magana da ita gaba da gaba wannan mun huce wannan yanzu kana ba da labari ne akan ta bata na sai ka ce taf'alu taktubu taraktuha taktubu taraktuha taqra'u ra'aituha tazhabu kun fahimci wannan da kyau ko sai sai ma'ana ta'un kuma na biyu shine in kana magana da mutum namiji gaba da gaba aina tazhabu kaga ba za ka ce aina yazhabu ba ba alhalin kuma gaba da gaba kake da shi in dai ba kana so ka mai wani usulubi ba bayan ka gan shi rike da kaya niki niki sai ka ce aina yusafiru rajul mana kai ta jahul ɗin shi ke kai wani bangare a bangaren balaga kenan a gani ko amma zai ka ce aina tusafir saboda namiji ne mutum guda kana magana da shi gaba da gaba shi ne ma'ana ta'un to kenan ta'un tana ɗaukan ma'anoni guda nawa guda biyu ko dai namiji ɗaya gaba da gaba ko mace da kake ba da labari a kanta akwai tambaya? eh muna yi ba shi abinda suka ce da annabi shayu ba an nafa alafi amwali na mana sha kana so ka hana mu ma'aikata abinda muka ga dama a dukiyar mu an nafa ala fi amwali na mana sha mi kaza naktubu muna rubutawa na zahabu muna tafiya muna mhm. za ka ƙara nunin a ƙarshe kai kuma ita ce nunin mukhataba kenan ai eh mana sai ka ce taf'alin ta ƙara'in ma za ta ƙara'in me yake karantawa a ba shi muke yi ba wai dan sanar da yawa ba ba shi muke yi ba na'am na'am eh kamar wannan so yanzu ya nuna mana ga fi'il abin mudari ga yadda ake samun shi ɗayan hanyoyi guda nawa eh hudu a cikin hanyoyi guda hudun nan ba dukkan su suke zama a fa'alul khamsa ba naf'alu baya shiga af'alul khamsa af'alu baya shiga af'alul khamsa dan ba za ka ce naf'aluna ba eh ba za ka ce af'aluna ba kun gane wannan da ke ko saboda ka wannan ne zai shiga af'alul khamsa sai ka ce yaf'aluna eh ɗaya kenan ka ce yaf'alani biyu sai ka ce taf'aluna uku yaf'aluna hudu taf'alina biyar kaga waɗannan so suka shiga af'alul hamsa sau daga da kai larabci ka ce na ƙara'una kai kai kai kai ai bai ba ai na ƙara'u yake muna karantawa yawwa yau shi kenan in dai ka fahimce su asalin al khamsa din nan yaf'aluna yaf'alu da taf'alu sai ka ce yaf'aluna yaf yaf'alani taf'aluna taf'alani ka samu hudu kenan sai ka ce taf'alina yawa wannan yana da biyu wannan yana da guda uku shikenan kawai kuma duk a wannan karatun da muka da kuka ga mun yi in kullura me karshen shi rufu'a ko marfu'un wa alamatu rafihi adamma af'alu naf'alu taf'alu yaf wani ne wani ɗin ma duk ma biyun ne ko na wasu ta'unina na yaf'alu da taf'alu na'am malam ya ce wa huwa marfu'un abadan shi rufuwa ake mashi har abada ka ce yaf'alu ka ce af'alu ka ce naf'alu ka ce karau ka ce kaza ka ce kaza hatta yadkhula alaihi nasibun au jazimun a wannan karatun da na karanta yanzu ina fil madi yadkhul shine fil madi a ga shi kan shi irabin za a mai irabin ita kanta kayyadar za a yi mata abin nan kenan kuma gashi amma ya ce yadda da hula eh yawwa ya ce hatta wa huwa marfu'un abadan shi rufu'a ake mashi har abada ba za a daina mashi rufu'a ba hatta ya da hula alaihi nasibun har sai wani abu mai mashi nasaba ya zo mun kuma san nasaba mun san abubuwan da suke zama nasaba asliya ita ce fataha sannan kuma abubuwan da suke zama far'iyya na nasaba kamar harfin nun a cikin af'alul hamsa da dai sauransu au jazim ko abin da ke sawa a mashi jazama mun kuma jazama ko dai sukun ko kuma hafu harfin illa ko harfin nun yanzu abubuwa guda ne suke canza ma fi'ili zari lissafi biyu tunda asalin lissafi shi dai marfu'i ne ko abubuwa guda biyu suke canza mai lissafi abu na farko ya canza mai lissafi ya mai da shi nasaba shine annasib kun gane ko na biyu ya canza mishi ya zama jazim annasib jam'insa sa shine nawasib fan nawasibu annawasib jam'i ne na nasib a yaran malaman nahwu kun shiru a yaran malaman nahawu a yaren malaman aqida malaman tauhidi in suka ce annawasib suna nufin mutanen da ba sa san ahlul baiti su ne annawasib kamar da yake da arrawafid mutanen da ba sa san sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kun bayanci bangarorin guda biyu so in ka ce nawasib suna nufin waɗanda yake su kamar yadda aka samu waɗansu ba sa son sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya sai aka samu wasu kuma suka yi hali irin nasu sai suka ce su kuma ba sa son ahlul baitin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam baki daya kaga kowanne ya zama tarfain kenan ɗaya ya zama bai hudi ɗaya ya zama ba nasari ayya ai ba zai ba ai ai ya ɗibi daji ai abin da ake so mutum ya zama shine wa kazalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada ala nas wa yakuna rasulu alaykum shahida ku so ahlul baiti domin Allah ta'ala yana cewa qul la as'alukum alaihi ajran illa al mawaddata fil qurba wa man yaqtarib hasanatan nazid lahu fiha husna ɗaya kenan kuma ku so sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama domin Allah ta'ala ya ce wasabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal ansari wal ladina tabauhum bi isanin radiyallahu anhu wa radu anhu wa adalahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidin fiha abada kaga ne zalikal fawzul azim shikenan ka hada duka baka zama rafid ba baka za kuma nasib ba to amma saboda jahilcin ko da ke daman wallahi amma saboda tsabagen rashin mutunci sai ka shi a sana cewa ahlus sunna wai bayan ga ga littafan sunna nan ma kare yake da babu ahlul baiti ka dubi kitabu tauhid na Dr. Salih Fawzan al babi ne mai zaman kanshi ya bude babu ahlul baiti ahlul baiti da sauransu da bayanansu da haƙoƙinsu da kowa da kowa nasu sauran saboda yana da kyau ka bambance da annawasib na malaman nahawu da nawasib na wancan tauhidi abin nan shekul islam ibn taymiya ya bayani sosai da sosai a cikin minhajus sunna dalil umma ya ke juzi na minhaju sunna eh a shi wanka da yawa ya zo juzi itara ba shi da yawa eh bai da yawa mana akwai mai juzi ashirin da shida ga kurtubi juzi mujalladi daya ne juzi 21 ko ai ba shi da yawa ai ba shi da yawa <laughs> eh fannawasu ashara wahi abubuwan da ke sa ma fi'ili mudari nasaba maimakon ka ce af'alu ka zo ka ce af'ala abubuwa ne guda goma an walan wa izan wa kai su ne allan izan kai ko da muka yin sa a albusanu jamil na ɗaya masa mano kenan wala mu kai biyar walamul juhud wa hatta wal jawabu كن fa'i kun shiru wal wa au goma guda goma ne hisa malam ya faɗe su annawasibu an ka kallace su akwai waɗanda suke mafi ili mudari'i na saba kai tsaye su ne hudun farko kai tsaye zaka ce an af'ala isa mutane annabi shabu suka ce an naf'ala au an naf'ala fi amwalina au an naf'ala fi amwalina ma nasha kaga an ta yi nasaba kai tsaye su ne hudun farko an da lan da izan da kai wannan kai tsaye suke yi bari mu karanta ma'anoninsu a cikin atuhfatu saniya kun fahimci wannan da kyau ko na farko shine me an yake cewa an tana zuwa masdariya abin nan sai ta zama ita da fi'ilinta da masdarinta abin nan yankunan an tu'awwala ma'al fi'ili al-mudari ba da bi masdarin misali ka ce ya suruni an ta taƙaddam ya suruni an ta taƙaddama an ya suruni an ta taƙaddama ya suruni an an ta taƙaddama to yanzu ya za mu ce an ta taƙaddamu ko an ta taƙaddama eh saboda me saboda an ku lura an mai alhamza da nuno ba an wannan ba wannan harfu jarra ce wannan ba ta shiga fi'ili wannan kuma ba ta shiga ismi in ta shiga ismi za ka yi turanci a ba wani ba ce da ya yi harkar nahu harkar mai sauki kai kyau za ka kare gangan nam ku lura ta taƙaddama ta in guda nawa muke da ita nan nan kuma fa ta wannan muka ce to ya ake asalin kalmar ta kaddama, asalin kalmar ta kaddama kamar yadda muka ce asalin a akulu asalin akulu kala dama akwai alhamza shi sai ka zo ka kara mashi wata alhamzar sai suka zama biyu sai ka ibdalin wannan a cikin wannan sai ka ce akulu akhudhu kun gane ko to amma nan dama akwai taqaddama guda daya sai kuma ga ta'ul mudari'a sai sai zai mai ta taqaddama to a nan a larabci ya halatta ka tabbatar da ta'un guda biyu ka ce ta taƙaddam ya halatta kuma ka kawo ɗaya ka ce me taƙaddam Allah ta'ala yana cewa innal ladzina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ika tatanazzalu an kawo ta'un ɗin guda biyu ko ba kawo ba a gani tata nazzalu sannan kuma a suratul qadari Allah ta'ala ya ce ta nazzalul mala'ikatu war ruhu fiha bi idnin rabbihim min kulli amr nazzalul mala'ikatu ka gana ta guda nawa ce ta wance guda daya eh asalin shi ta nazzala ne nan suratul fusilat aka tabbatar da guda biyu a nan aka kawo sai nuna jaiz ne kenan ya halatta ka tabbatar da ta'un din a mudari kenan ka kawo ta'un guda biyu ko ka kawo guda ɗaya don ƙur'ani ya tabbatar ko ka ce an ta taƙaddama ko ka ce an taƙaddama a'a ai fi'ilin ba ruba'i ba ne fi'ilin ba fulasi ba ne ba mai harfi uku ba ne in ka lura wannan akala mai harfi uku ne ai wannan kuma taƙaddama ba harfi uku ne da shi ba ta ɗaya ƙa biyu dalin hudu domin dalin guda biyu ne kun shuru guda biyu ne ya zama nauke nan hudu mimun biyar ka lura ko nan eh eh shadda asalin asalinsa ba haka ba ne eh ina eh khumasu ne ba harfi uku bane biyar bane a yake kace khumasu kawai in shida ne kace su dasi amma bai huce shida harafin fili bai huce shida iya shida ne kamar yadda ba baya baya shi kasa da uku babu har babu fili mai harufa kasa da uku ko mutum zai tuna wani eh fili na ce maka kawo ni eh eh an ce ka kawo eh ni asalin shi nama ne kom asalin shi kama ne ai fi'il maka ce ba mu ce madi ko mudari ko amri ba eh kamar ya fi kamar ya fi fi fi za ka ce fi fi ka cika domin wafa ne fi mu yadu din shi wafa ne farko harfin illa karshe harfin illa an za ka fi la'amar sai ka cire dukkan harfin illa ya ka ce fi fi cika kamar kai kai kauce ka tsara kanka na azaban nar ai kai shi ne fili amur ɗin domin asalin shi waƙa ne sai aka cire harfin illa na farko aka cire harfin illa na ƙarshe aka cire harfin farko aka cire harfin aka bar harfin tsakiya walan na biyu kenan ko mu tafi karatunmu da lan mana ce lan lin linnafi fil mustaqbal lan lin linnafi fil mustaqbal tana share fi'ili ne tana nafayin fi'ili ne a gaba lan ta akula me kenan tunda tana sharewa ne me take lan ta akula me kenan eh? ba za ka ci ba lan ta akula ba za ka ci ba lan ba za ka zauna ba to wannan korewa ta har abada ko kuwa eh eh eh a tambaya ko ne yi azini ko ne tambaya yi abokin ka ne ci har abada ina zuwa ina zuwa kun gane wannan da kyau ko lan tana korewa sai na ce wannan korewa ta har abada a'a ai sai ka bada bayani ta har abada ko ba ta har abada ba hata to ai kuma an ce hata <laughs> ka lura hata kenan ashe ba har abada ba ne hatta tattabi'a to ashe idan ka bi millatahun kenan za su yarda da kai eh? <laughs> eh eh amma da ta har abada ce da ba kawo hata ba eh an ta'ajilu walau harastu fala ta milu kullum mali ba ta zura kalmar aha inda kallon kana amfanar da har abada to larabci yana da matsala ya isa ya isa mala kace me <laughs> eh kace har abada in larabci yana da matsala eh ta yanzu muna karatu ne kan ka'ida ai ba ita kadai ce harfin na nafiyin ba akwai lam sai mutum yi da lam kenan eh eh a ce laɗin eh eh faɗi dai a harfa biyu ka faɗa akwai lam ko akwai la a ba dai lam an nahiya ba kuma sai dai lam annafiya abin da ke faruwa shine magana akan <laughs> kai da biya magana a kan lan tana kolo ne na har abada ko ba har abada ba malaman nahawu sun kasu kashi biyu asalin malaman da aka sallama su su ake da su malaman nahawu ne sun taba kallon lan bata kore har abada kai asali ma su waye suka ce lan tana kore har abada waɗanda suka ce lan tana kore har abada babban su shine zamakshari mai littafin al-kashaf ba shi da yawa hudu ne shi na juzi hudu ne darul umma aka yi ku aka ba shi da yawa duk waɗannan da ake faɗa sai ka tara kuɗi ka nemi shawara an ka tayi siya za ka siya nan ga da za ci juzi tara yanzu an dawo juzi hudu har yanzu kuma ba a dawo daidai kuɗin ka ba <laughs> kun fahimci wannan da kyau ko suka ce kamar ibnu malik a cikin littafin shi ce shafiya babban littafin nahawi wajen baiti dubu uku ne da wani abu ya fi dubu uku din nahawi ne ya ga ɗalibai babu kazar-kazar babu himma sai ya lakasa shi ya taƙaita shi ya dawo da shi baiti dubu da biyu inda yanzu ne fa <laughs> eh, eh? yanzu sai da da shi na a da Allah ku bari da Allah a cikin alkafiyatu shafi yake cewa wa man na nafaya bilan mu'abbada fa qawluhu rududuhu wa siwahu fa'duda duk wanda yake ganin ana yin nafayu da lan nafayin kuma na har abada to magana shi kai watsi da ita fa qawluhu rududuhu magana shi yi watsi da ita wa siwahu fa'duda sabanin wannan magana za ka karfafa sabanin ta kuma ita ce me ba nafayin ne na har abada ba hakan nan ibn hisham al-misri wanda yake da izinin Allah ta'ala wata wata rana za mu zo mu karanta littafin shi qatarun nada shi ma ya nasanta a ciki a cikin qatarun nada wa ballu sada cewar lan harfin harfi ne na fayu amma na fayun ba na har abada ba harfi ne na fayu amma na fayun ba na har abada ba kun gane wannan da kyau ko tana yin na fayu amma na fayun ba na har abada ba ana fata mafahimci waɗannan da kyau su waɗanda suka ce na fayu tana yin na fayu amma nafayin ba na har abada ba sun kawo dalili daga cikin dalilan suka ce Allah ta'ala ya ce kul in kanat lakum darul akhiratu inda Allah ya khalis ta min duni nasi fatamannu al mauta in kuntum wa walan yatamannahu abadan walan yatamannahu abadan inda lan tana bada ma'anar na nafayu har abada da kuma ba a kawo abadan ba kun shiru inda an kawo abadan da inda tana ba da ma'anar nafi har abada to da aka ce abadan da an yi maimai kenan kuma ƙwar'ani ba a maimai walan tuflihu idan abada ƙullan ta hurju ma'iya abadan kaga an kawo lan an kawo abadan an kawo lan an kawo abadan sai nuna lallai lan din nan ba abadan take nufi ba dan da tana nufin abadan ne da ba a kawo abadan ɗin ba kuma kun fahimci wannan da kyau waɗanda suka ce shi zamakshari da ya ce lantana ba da ma'ana na fahimci har abada ya kawo wannan ne domin ya tabbatar da da shi na cewa ba a ganin Allah ta'ala har abada domin da Allah ta'ala ya da annabi Musa alaihi salatu wasallam ya ce rabbi arini anzur ilaik qala lan tarani qala lan tarani walakin anzur ila al-jabali fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه الجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما افاق قال سبحانك تبت إليك وأنا والمؤمنين لن تراني تتند يا كاو لن sai zamakshari ya ruruta wutar lantana zuwa ma'anar har abada sau da haka har abada ba za a ga Allah ba duniya da lahira kun ji lissafin ba za a ga Allah ba duniya da lahira ai bai duk bai da su da sai ya kautar da shi yasa malaman nahu suke cewa abin nan magabata suke cewa ai mutanen da suka zama zindiƙai ba su zama zindiƙai ba sai ta rashin fahimtar tsaftatacciyar arabiya za ga ana yaba musu wai sun gane larabci amma da in suka tashi suka yi wata kwamsawa sai ga subhanallah Ga gashi miraran ayoyin alkur'ani sun da lafuzansu da tarkibinsu sun fayyace al'amari sai kuma ga shi da ike tunanin ya san larabci kuma abin ya ya abin nan nashi ina fata mun fahimci wannan da kyau nam inda lan tana zuwa ma'ana har abada ma'ana abada din da suke nufi duniya da lahira to ai Allah ta'ala ya ce walan ya abadan ba za su yi murin su mutu ba har abada kun gano wannan amma kuma gashi Allah ta'ala yana ba mu labari wa na dawya maliku liyaqdi alaina rabbak rabbuk suka ce za su kira su ce ya kai malik wa kenan malaika mai tsaron wuta su ce liyaqdi alaina rabbuk ubangijin kai kashe mu yansun zaɓi mutuwa akan me akan wannan rayuwar cikin cikin wuta domin wai atihimul mautu min kulli makani atihimul mautu min kulli makani wa ma huwa bimayyit min warahi azabun khalif to kenan da nafin yana zuwa na har abada cewar abadan tana nufin duniya da lahira ai da ba su ce li ya qadi alaina rabbuka ba kenan ana nufin ko da abada din ne ma na nan duniya ne duniya daban lahira kuma daban rayuwa ta duniya daban rayuwa kuma ta lahira daban ok yana da kyau mutum ya fahimci amma da yau zaka dangaje ana cewa lan harfu nafiyin harfu abin nan litabid wannan kuskure ne sosai da sosai harfin na fayi litabid harfi ne na fayi wai na fayi kuma har abada alhalin kuma wannan ya ci karo da malaman nahawu waɗanda yake an yadda da su a duniyar nahawu kar ka manta fa shi imam ajurrumi din nan a shekara ta 723 ya rasu yau muna shekara ta 1400 da 32 yau shekara nawa kenan da rasu shi 700 ba ɗaya ko kuma kai hausa ka ce 699 saboda ka san kullum ba mu bukatar babu ai ko akwai bisan babu yawwa sai ka ce 699 maimakon ka ce 700 ba ɗaya <laughs> kun gane wannan da kyau ko imam wanda muka faɗa su zama abin nan ibn hisham a cikin littafinsa qatar nadam malamin nahawu ne sosai da sosai ibn khaldun wani malami ne daya wani malami ne falsafa ko sai abin nan abin nan abin nan me kuke kiran shi sociology malamin ɗabi'ar dan adam kaga wata jumla da yi ko kaga za ta ɗebo nan ta ɗebo nan yake cewa mazilna wa nahnu bil maghrib نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنا حمي سيبويه ice mun ba mu gushe ba tun muna maghrib labari yana zuwa mana cewar akwai wani wani hamshakin malamin nahu ya bayyana a ƙasar masar ana ce ibn hisham an hamin sibawahi ya fi sibawahi sanin nahu ya san babba shi ya san babba to amma ibn hisham din ne yake cewa lan ba ta nafayun har abada kun fahimci wannan da kyau to mai bambancin ta da lam lam tunda ita ma lam harfu nafayin ne to bambancin ta da lam kamar yadda bayani zai zo kan lam lam tana zama da fi'ili mudari'i ne fi'ili madi tana jirkitar da fi'ili mudari'i ya koma fi'ili madi ma'ana yajlisu sai ka ce lam yajlis me kenan daidai yake da majalasa ai eh kun ga ta jirkitar da fi'ili mudari ya koma fi'ili madi wanda yake ita kuma lan tana na fi'ili na har na gaba ba na har abada ba ina fata mun dan ji wannan ko nam taf'alu mhm. fa'in lam taf'alu in ba ku yi ba a baya ba za ku yi ba a nan gaba har abada za ka kawo wata ayar ne kulle ne jita ma'atul insu wal jinnu ala an ya tubi misil hadal qur'an la tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ka gane wannan la tuna bi mithlihi kaga la nafiya ce ba nahiya ba ya tuna fi'li ne mudari'i ka gane ko fi'li ne mudari'i da aka share shi jumla ce fi'liya manfiya a bangaren tafsiri tana da ƙarfi wurin nafi sosai da sosai a wannan babi din so kenan ka kawo waccan ayar da ke cikin suratul ah, al-isra qul in jitama'atul insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira mun yi lan sai an eh an yi anko sai izan nan sai idan idan kuma tana zuwa ne ta fi jawabi kalamin ƙablaha kana zuwa da idan ne idan kulura izan wannan mai alhamza da zalun da nunu nunu da sukun ba idan wannan ba mai zalun da alif da faduwar fataha inna idan lamina zalimina ba ita ba ka gane ko ba wannan idan din ba ai gaga a baki wurin faɗa da wannan da wannan duk ɗaya ka hurta su to amma wurin rubutu ka kiyaye wannan izan din ake nufi ba wannan ba ma'ana izin kenan tana zuwa ta kunu fi jawabi kalamin qablaha tana zuwa ne a amsa wata jumla da ta zo kafinta ma'ana zaka ce izan tanjaha idan ya ce maka sa'ajtahidu fi durusi sa'ajtahidu mutum ne ƙala zaidun ko ƙala zaidun sa sa'ajtahidu fi durusi kaga wannan ya faɗi wannan magana ko bai faɗa ba kai kuma faƙulta sai kai kace kenan idan tanjaha idan tanjaha ashe kenan idan tanjaha ba da shi ake fara jumla ba sai wata jumla ta gabace shi sai shi ya zama ɗori a kanta kullura jumla da jumlar yawwa kamar da kaga lan da ita ka fara kai tsaye amma wannan sai da wata jumla ta gabace ta sannan ita kuma ta biyo baya tunda ya ce maka aji ta hidu fi durusi sai kai kuma ka ce da idan tan jiha ta yadda inda bai ce aji ta hidu fi durusi ba ka da kai idan tan jiha ba zai zama da ma'ana ba kenan sai mai kuma kai yake cewa ita ma masdariya ce har ka masdar nan kun gaban shigihi sosai ba ko da za a anko sai na bakatar da shi na wuce yanzu ma hakan zamu yi zan bakatar da shi mu wuce ne saboda malam yayi babul masdar kar mu shiga kuma ya zamana dan abin da muka dan rike kuma ya dan kurce yace ita ma kamar an ce sai dai wajibi ne in ji mai tofata saniya wajibi ne lamun ya gabace ta lafzan au taqdira ma'ana zaka ce zaka iya cewa ji'itu kai a ta'allama ji'itu kai a ta'allama kaga ba za ka ce ji'itu kai a ta'allamu ba kaga bambancin kai da izan kun ga kai ibtida'an ka fara da ita ji'itu ji'itu kai a ta'allama na zo ne don in koya ba za ka ce a ta'allamu ba akwai ta ƙur'ani kai eh eh aka kawo lamu kun kawo mai lamu kun kawo mai lamu hisa na ce da ku kai eh kai nusab bi haka kasira kai ta ƙarra kai nusabbiha kathira wa nadhkuruka kathira inna kunta bina basira rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li min ahli haruna aki ushdud bihi wa ushriku fi amri kai nusabbihaka kathira wa nadhkuruka kathira innaka kunta bina basira qala musa eh ta zo ko na ga ya ne ka kai nusabbihaka nusabbiha da kai kai ta ƙarra ainihin kai ta ƙarra ba za ka ce kai ta ƙarru ba kai nu sai kuma ya ce eh sai lamu kai ko lamu kai shi eh fasarta masdariya ce shi ne na ce ba za mu shiga abin nan ba wa lamu kai da lamun ɗin kai wanda yake shi suke kira lamu ta'ali shi suke kira lamu ta'ali ko ka kira shi lamu ta'ali ko ka kira shi lamu kai jalastu li astariha ba shi suka kawo na hau na biyu ba jalastu li astariha shine jalastu li kai astariha kaga shine lamu kai din kenan shine lamu ta'ali akan ƙara ma lamu kai ɗin ko kai akan ƙara mata lamun ta fiyu likaila kamar da kuka kawo ɗazu to kun ga anan likaila harufa uku ne fa eh haka ba lamun daban kai daban lam alif daban eh domin wannan lamu kai ce wannan kuma kai ɗin ce wannan kuma la ce annafiya eh saboda haka abin nan kai nusabbi haka kasira don mi maka tasbihi tasbihi mai yawan gaske nan kuma likai la ya alama ahalul kitabi don kada ahalul kitabi ya zama suna da kaga don kada akwai nafayu a ciki kenan sai dai nafayin baya tasiri me nake nufin baya tasiri baya canza li'irabin domin ka lura ai likai la ya alama ina fili mudari a cikin wannan jumla duka ya alama kun gane ko tsakanin fi'ili mudari'i da kai an samu wani abu da ya ratsa ko ba samu ba shine me la amma kaga bata bata hana shi bata hana ta mata aiki ba aikin ta sai da ya tsallake wannan din ya zo ya yi ana saboda ka sai ka fayyace sosai da sosai wannan fasilar da aka samu bata tasiri ba sabanin waɗansu abubuwan da wani abu ya ratsa sai ya ga wani abin ya canza rubba ba ismi ne ike biyo bayanta ma'ana kenan fi'ili baya biyo bayanta amma da aka ce ruba ma ya waddu lazina kafaru kaga ma tana ratsawa sai fi'ili mudari'i ya biyo bayanta sai fi'ili ya biyo bayanta saboda ka ko sabu abubuwa kaga wannan bai mata tasiri ba kenan alaikum salam wa rahmatullah eh lamu lamu ta'lil mabniun al kasri ko kuma lamu lamu kai mabniun al kasri kai harfu nasbin mabni ala sukun domin kullu harfi mustahiqu lil bina hmm. wal aslu fi mabni an yusakkana in ji ibn malik nam to waɗannan mun gama hudun farko ko na muka ce suna mafi ilimin zari'i na saba kai tsaye su ne allan izan kai su waɗannan da suka biyo baya fa malaman nawo suka ce wai ba su suke mafi ilimin zari'i na saba ba da lamu kai ɗin da kai ɗin da lamu kai ɗin da lamul juhud ɗin da hatta ɗin da wal jawabu bilfa ɗin da wawul ma'iyya ɗin da au duk ba su suka yi mafi ilimu zari'i na saba ba a akwai wata ɓoyayyar an da aka ɓoye wannan an ɗin ita ta yi kuma bayanci wannan da kyau ko to ita an ɗin kuma ta kasu kashe biyu akwai yadda ake ɓoye ta wajibi akwai yadda ake yake da halaccin ɓoye ta kamar ba da lamu kai wancan lamun din kenan kamar ɗazu da muka ce jalastu li astariha eh li astariha li astariha kaga wannan shine lamun din wannan kuma astariha tunda ya fara da hamza ko to kuma daidai ne daga ce jalastu li an astariha jalastu li an astariha duk ba bambanci dan lamu alin ne to kun a yanzu anan nan da aka cire an an cire ta ne wujuban ko jawazan jawazan da ya halatta a faɗe ta anan da har ya halatta a faɗe ta anan to share ta da aka anan halasu ne kenan ba wajibi ba yawwa to amma sauran fa wajibi ne kamar lamul juhud kamar hatta kamar wal jawabu bil fa kamar alwawu kamar au duk wannan wajibi ne a ɓoye su lamul juhud shine lamul inkar musu kenan shi kuma abin da yake yi dole zamana lam ta gabace shi nafiyu da ya gabace shi dole fayu ya zamana ya gabace shi kuma abin da zai gabace shi din na fayu abin in aka ce nafiyu abin da aka mai sharewa kenan ko sannan kuma muna da abin da aka share kun yi shiru to abin da aka share din dole ya zama kana ko kuma ya zama kana in aka ce kana wa mashtaqu minha kana madi da yakunu da kun misali kamar abin nan wa ma kana Allahu li yadhar qaumin ko ma kana Allahu li yadhar qaumin eh ma kana Allahu yawa eh, ma kana Allahu li yadhar al mu'minina ala ma antum alayhi hatta yumayyiz al khabitha min at tayyib eh house na ce yi miza ko yawwa farkon aiko ce ma kana Allahu liyazara almu'minina ala ma antum alaihi ma kana Allahu liyazara laqad wa ma ji'ina linufsida fil ardi ma ji'ina linufsida fil ardi wa ma kunna sariqina ma ji'ina linufsida fil ardi kaga na fayu ya gabace ta da sauransu shine wannan lamun juhud lamun na inkari kenan muna inkara dan ba mu zo ba dan mi kaza mi kaza mi kaza sai me kuma sai hatta mai karfin gado mm, eh mana ka taba jan hatta mu kafafa yawwa hatta ai kullun da karfin da karfi Allah take hatta a tanil hatta hmm? hatta za ka ji ta to anan kenan sai ka ce abin nan ma kana Allahu li yadhara almu'minina lamun lamul juhud zaka kira shi lamun lamul juhud mabaniyun alal kasri yadhara fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudumaratan bi an mudumaratan wujuban bada lamul الجحود sai hatta hatta ya mizal ko mina wani ce hatta ya mizal mina haka yake kuwa a kai fi hatta matsala matsala kuma ya ne yawa eh hatta tana zuwa lil ghaya kenan ina ai da ka jada zu mai tumbi ai da ka jada zu walan tarda anka yahudi walan nasara hatta tattabi'a kaga ba ce tattabi'u ba sai aka ce tattabi'a sai ka ce tattabi'a fi'ilun mudari'un mansubun bi an mudumaratan ba da haka sai me kuma sai wal jawabu bil fa waje ita ai kira fa'u sababiyya da kuma wawun ko wanda ake kira shi wawul ma'iyya duk gaba ɗayansu suna ba da bayanin cewar abin da ya zo kafin su sanadiyya ne na abin da ya zo bayansu, shi sa ake kira babu fa'u sababiyya ko ake kiranta wawul ma'iyya ɗaya a yaya ake gane su a yaya za a gane wannan fa’i sababiyya ce ko ya za ka gane wannan wawar ma'iyya ce za a gane su ne idan fayu ya gabace su idan fayu ya gabace su mun ce fayu kuma shi ne dai ko fayu bilan ko fayu bilam ko nafiyu bama da dai sauran dai na fayi ko eh lilagaya Eh? gaya mutuka amma ce ce walantar da hankali hudu hatta tattabi har sai a gani har sai ma'anar na fayu menene da Allah Ta yake cewa abin nan la yuqda alaihim mutu la yuqda alaihim mutu ba za a yi musu wani sassauci ba balle su mutu ashe kenan rashin yi musu sassauci shine sanadiyar kin yi kin mutuwarsu la yuqda alaihim ba za a yi musu sassauci ba ta yadda inda an musu sassauci da sun mutu faye mutu idlis fataqara'a kun kun fahimci wannan idlis qara'a zauna sai ka karanta ma'ana kenan yanzu ka magana mai ishara ba za ka karɓi karatunsa ba sai in ya zauna ijilis fata ƙara'a ba za ka ce fata ba eh fata kenan ya zauna don ya karanta ya zauna ya karanta zaman shi shine sanadiyar karantinsa in bai zauna ba rashin zamansa zai zama rashin kin karɓar karatun shi ko da ku ya karanta ijilis fata ƙara'a na eh la yuqda alaihim fa yamutu wa la yukhaffafu a ah. ah, share harfin fa yamutu yake cewa ina alamar nasaba din ai asma'ul af'alul khamsa ne share nunin ne nam ita ce yawa nahawun larabci da nahawun hausa kenan wa fa ya ne ko fa ya a'a bai zama fa'u sababiya ba sababiya ba yawwa kun fahimci junansa yana so ya kwatanta waccan da waccan waccan bata zama sababiya ba dan da sababiya ce da an share nunun din sai mai kuma wa'au idan aka ce a ƙwalab da ya ce masbukatun bi nafayin au talab in aka ce talab abin da ake nema daga wurinka ko nahayu shi ma talab ne ko amri shi ma talab ne istifham shi ma talab ne duk yan balaga sun yi wani ilmul ma'ani ina malaika odon kuma au ya ce wa yushtaratu fi hadhihi kalima an takuna bi ma'ana illa au shar'i ne ta zama tana da ma'anar illa idza kana ma hayan yanqadi duf'atan wahida eh? idan ka ce la'aqtulannal kafira aw yuslimu ko aw yuslima eh eh yuslima ai illa an yuslima mun bayan ne illa an yuslima la qatulana kafira aw yuslima illa an yuslima سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك gowa sai mu shiga jawazim goma sha takwas ina nufin gobe mako mai zuwa sai zama a wannan makon kenan gobe kowa zai kawo mana wannan wadannan huruf din guda goma din nan nawasib din nan guda goma da ka da af'alul khamsa da ka da sauransu da dukkan karatukan da muke a wannan makon allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik